na kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su gasar filu da kanin labaran duniya. Jami'ai a jihar Barnan Najeriya sun ce mutane 19 ne suka mutu sannan akalla 20 suka jakata bayan wani harin bam da ya tashi a wajen sayar da shayi a yammacin Laraba. Iran ta gudanar da jana'izar jagoran siyasar Hamas Ismail Haniya a yau Alhamis wanda kisansa a Tehran ya ƙara fargaba barkewar rikici a yankin. daga nan za a cewa kasar faransa ta nuna goyon bayan ta ga shirin kasar morocco neman cin gashin kanta a yankin yammacin sahara da ake takaddama a kai kanin labaran duniyar kenan a najeriya a yau ne aka fara gudanar da zanga-zangar nuna korafi kan matsalar tsadar rayuwa da kasar ke fuskanta inda za mu kawo muku rahotanni daga wasu biranen kasar kan yadda wannan zanga-zanga ta wakana. to ko mai hukumomin kasar ke cewa dangane da zanga-zangar da kuma batun cire man tallafin man fetur da suke korafi a kai gwamnati suna ganin babu ma amfanin wannan wannan zanga-zanga da shi tallafin man fetur a kamar da ka sani wani al'amari ne mai wuyan gaske za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin inda za mu leƙa har jihar neja inda rautanni ke cewa an samu asarar rayuka yayin wannan zanga-zanga za kuma a mana afuwa domin yau za mu jingine shirin lafiya uwar jiki saboda rahotannin da muke tafa da su kan wannan zanga-zanga amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. To jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Jama'ai a jihar Barnan Najeriya sun ce mutane goma sha tara ne suka mutu sannan akalla ashirin suka jikkata bayan da wani bam ya tashi a wani shahararren wajen sayar da shayi a yammacin Laraba wanda shine hari na biya 'yan makonnin nan. jami'an tsaro da na gwamnati sun ce tashin bom ɗin ya faru ne da misalin karfe 8 na dare a ƙauyen kawuri mai tazarar kilomita 50 daga maiduguri babban birnin jihar borno inda jami'an suka ce an kai waɗanda suka jikkata domin a yi musu magani jami'an wato jami'ai sun ce an dasa bam din ne amma ba harin kuna bakin wake ba ne babu wata kungiyar ta dauki alhakin kai harin amma kungiyar boko haram da abokan hamayyarsu larin daular kungiyar iswaf duk sun kasance a barno. a cewar rahotannin kafafen yada labarai na cikin gida hukumomin najeriya na iya aiwatar da dokar hana zirga-zirga da kafa shingayen duba ababen hawa ko kuma matakan hana fita a cikin matakan gaggawa da za a iya ɗauka kan lamarin. Iran ta gudanar da jana'izar jagoran siyasar Hamas Ismail Haniya a yau Alhamis wanda kisansa a Tehran ya ƙara fargaba barkewar rikici a yankin. Jagoran juyin juyi halin musulunci na Iran Ayatollah Ali Khamenei ya halarci jana'izar tare da sabon shugaban ƙasar Iran Masaud Fazkiyan. Haniya ya kasance a Tehran don rantsar da Fazkiyan kuma Hamas ta ce za a binne Haniya a ranar Juma'a a Qatar inda ya kasance. sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken bai ce ukon ba kai tsaye kan harin da aka kai a jiya alhamis wato a yau alhamis a lokacin da ya ziyarci mongolia sai dai ya kira da a kwantar da hankula a yankin gabas da tsakiya sakatare jirin na majalisar ɗinkin duniya tony guterres ya yi gargaɗi jiya laraba cewa kisan haniye da kuma kisan da isra'ila ta yi wa kwamandan ƙungiyar hezbollah a beirut suna wakiltar wani mummunan tashin hankali na tashe-tashen hankula a yankin To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wannan rahoto. Yayin da a Najeriya aka shiga rana ta farko da aka fara gudanar da zanga-zangar nuna adawa da yanayin tsadar rayuwa da aka shiga a ƙasar rahotanni na cewa zanga-zangar ta gudana a sassan ƙasar da dama. a abuja babban birnin ƙasar rahotanni sun ce 'yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla wajen tarwatsa masu zanga-zangar kamar da za ku ji a wani rahoto da halima abdulrauf ta aiko mana masu zanga-zanga kenan suna bayyana cewa yunwa da talauci ya sanya dubban 'yan ƙasa daga sassa daban-daban kama daga birnin tarayya abuja kaduna nasarawa sokoto kano adamawa bauchi jigawa da dai sauransu suka haɗa kai don nuna wa gwamnatin yanayin tsananin da ake ciki abubakar yahaya dan asalin jihar katsina da ya fito zanga-zanga dandalin eagle square ya bayyana cewa sunana abubakar yahaya ni dan katsina ne original amma na zaune abuja na aiki yankin nan to naga ya dace fito dan nuna kuka na ka da ke faruwa ƙasa ya dawo da subsidy wannan wahala ya rabu mai ya yi tsada sa transport ya yi tsada abinci ya yi tsada mutane ba suna cikin yunwa tun sana muka zo nan bakwai jami'an tsaro suka ci kar mu yi protest a nan mu je national stadium saboda wata kotu jiya ta ce wai an dakatar da protest a ko ina sai a stadium to ganin su nan bai razana mu ba dan duk wani yake fighting al'umma bai damu ba ko da sun kama mu ko sun mana wani abu ko da su suka fi bala'i kin ji ma suna harbi so ba wani abu bane a yau aka saba ba mazauna birnin tarayya Abuja da dama sun bayyana irin yanayin da suka shiga biyu bayan matakin da kwamishinan 'yan sandan birnin ya dauka na tarwatsa masu zanga-zanga a dandalin Ego Square kamar yadda za ku je a bakin su. suna na hajiya aisha mazauniyar abuja mun fito zanga-zangan nan karfe biyar da rabi kuma abubuwan da muka gani ana watsa wa mutane tiya gas ba abin da bamu gani ba yau dinnan mu ko muna yin wannan zanga-zangan ne saboda talaka saboda haka muna kira ga shugaban kasa ya dauki matakin gaggawa akan wannan zanga-zanga kuma su gwamnoni da aka basu wannan kuɗin subsidy su fito da shi su ba manoma taki su tallafa wa yan business kuma mu kanmu mun sani a kasar nan ba za mu iya daurewa da wannan expenses na national assembly ba saboda haka akwai need na constitution constitutional amendment su kuma police su san cewa mu 'yan ƙasa ne muna da iyancin da za mu yi zanga-zanga sunana abubakar muhammad abujega to a yau ne ranar farko na zanga-zanga kuma ni dama tun farko na yi magana ne akan cewa ni gaskiya ina tare da wannan zanga-zanga turawa suka cewa a hungry man is an angry man kuma wannan abun tun farko kuna ganin ana yin su a wannan kasashen afirka nan da suke kusa da mu ya kamata a ce ya zama izina a gare ku talaka wannan sun fi ku yawa ku da kuke jin daɗi sun fi jami'an tsaro yawa idan suka tashi abun ba zai yi kyau ba na faɗa babu wanda yake ma shugabannin addini da shugabannin biyayya irin 'yan Najeriya both musulmai da Christians. Ai to ma tun da kika ga wannan lokacin sun bujurce malaman wallahi tura ce ta kai bango. Shi ma masani a fannin tsaro Manjo Mustapha Salis mai ritaya ya ce. Jama'a sun fito tun karfe shida takwas na safe zanga-zanga na lumana tun daga stadium aka tako aka zo hannun Eagle Square amma daga zuwa wajen 'yan sanda tun karfe wurin sha ɗaya zuwa yanzu daga suke harbawa mutane ba tare da daddawa ba. Mutane shi wasu sun ji ciwo ba su da yawa kuma suna nan lumfashin su yana neman ya dauke a haka dai ake kokarin a sai sun zo su amma mutane sun tsaya zaga ma cewa sai sun yi abin da kundin mulkin kasa ya tanadar musu wanda shi ne zanga zanga na lumana hakika da layin da gwamnati ta dauka da jami'an tsaro ba daidai ba ne har da sojoji za su shigo da motar ta APC cikin jama'a wajen koran mutane suke tun a wannan lokaci sojoji sun zama involved da harkar siyasa saboda haka wannan ba zai sa mutane su janye daga cikin wannan kwana goma a filin da aka tanada ba babban bukata maganar dawo da tallafi na biyu harkan kudin electricity na uku harkan tsaro a kasa yadda ake ɗiban mutane kamar kaji a ko'ina suna daga cikin manya-manyan abubuwan da muke ƙoƙarin gwamnati ta fara dubawa a kai tukunna wanda basu su fi ƙarfin shugaban ƙasa ba. A yanzu dai zanga-zangar ya fara ɗaukan salon kona ofis-ofis fasa shaguna a jihar Kano da ma wasu sassan kasar daban-daban lamarin da masana ke cewa kamata ya yi shugaba Tinubu ya yi jawabin kwantar da hankali ga 'yan ƙasa kafin abin ya rikide zuwa ga yanayin da ba a fata. Duk kokarin ji ta bakin jami'an gwamnati kan matakan matakan da za a dauka a wannan yanayi a yayin hada wannan rahoton da ya ci tira ganin yadda muka kira ta wayar tarho da aika sakon karta kwana ba mu sami martani ba lima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya a gaida halima nan gaba kaɗan za mu leƙa birnin na kano domin jin halin da ake ciki game da zanga-zangar amma halin yanzu ga labaran duniya kashi na biyu shugabannin kasashen poland da na jamus sun sun koyar da kawunansu ga kiɗan manyan gangunan soji yayin da ake bikin karrama 'yan sandan da jamus ta yi wa kisan kare dangi a lokacin yakin warso a shekarar 1944 a daidai lokacin da ake cika shekaru 80 da barkewar boran da bai dace ba. a dai lokacin da kasar poland ke bikin wannan rana labari ya bayyana cewa ita ce ta tada kayar baya mafi dadewa babar sowa mai shekaru 106 ta rasu da safiyar ranar hawa kuma waɗanda suka tsira kaɗan ne suka rage don halarta bukukuwan abin tunasarwa ne mai raɗaɗi na shuɗewa sadakarwar yakin duniya na biyu wanda ya bari daga baya birnin zai tsaya cik sai ƙarin jiniya ta nuna girmamawa da tunawa da tashin hankalin Taylor Swift wacce ke kan gaba a kaso na farko na kiɗe-kiɗe guda uku da yammacin Alhamis a warsu ta gargaɗi bayan bayanta a shafukan sada zumunta da kada su firgita lokacin da suka ji ƙaran jiniya. Mutane da yawa sun yi tafiya mai nisa don zuwa kallon bikin tunatarwar. Ƙasar Faransa ta nuna goyon bayan ta ga shirin ƙasar Maroko na neman cin gashin kanta a yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai. inda ta sauya matsayarta na shekaru da dama wajen saka kanta ga yawan jerin kasashen da ke goyon bayan Morocco yayin da shirin samar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke shiga tsakani ya cije. A wata wasiƙa da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya aiki wa Sarki Muhammad na shida ya kira shirin da Morocco ta gabatar a shekarar 2007 na baiwa yankin wato iyakacin ikon cin gashin kansa ƙarƙashin ikonta don magance rikicin. wannan sauyin da ya yi kace-kace da kungiyar polisario mai fafutukar samun 'yancin kai wadda ta shafi shekaru da dama tana ikirarin cewa ita ce halittacciyar wakiliyar 'yan asalin yankin sawari matakin na maroko dai ya da wuya ya sauya muhimmin ginshikin rikicin amma zai iya kara zurfafa alaƙar faransa da maroko wadda ta daɗe tana zarginta da jan iyakokin ƙasashen tura mulkin mallaka da take ganin su ne tushen rikicin faransa ta yi ishara a farkon wannan shekarar cewa a shirye take ta saka hannun jari a ayyukan maroko a yankin da ake takaddama a kai labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To a birnin Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ɗaruruwan matasa ne suka bazama kan tituna domin bin sahun sauran yankunan ƙasar wajen gudanar da zanga-zangar da ake kan tsadar rayuwa daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani. Tun da sanyin safiyar Alhamis din nan ce matasan kungiya-kungiya suka fantsama titunan birnin Kano ɗauke da kwalaye masu ɗauke da sakonni ga hukumomin Najeriya dangane da halin matsi da al'umma ke ciki. daga cikin waɗanda suka shugabanci ƙungiyoyi da rukunin matasa daban-daban da suka fito zanga-zangar na cewa. Sunana Kabiru Said Muhammad muna cikin jagororin wannan zanga-zanga ta lumana da al'ummar Najeriya suka shirya. Mu dai bukata ga gwamnatin tarayya shine muna bukata ta dawo mana da tallafin mai ta bude mana iyakokin bodojin Najeriya sannan kuma muna so ta samu mana tsaro. shi ma wannan matashi da ya kasance cikin ayarin masu zanga-zangar ya ce S Lawan. Na fito ne domin in nuna bakin ciki na da game da abin da yake faruwa a ƙasar mu ta Najeriya musamman kamar a ce rashin tsaro. Kaga rashin tsaro din nan shi ka mana yunwa. Wanda yake zanga-zangar ta fara cikin yanayi na lumana kamar yadda aka yi mata take amma daga bisani wasu daga cikin matasan sun yi yunkurin kai farmaki kan kadarorin gwamnati da manyan cibiyoyin hada-hada duk da cewa jami'an tsaro sun ba da kariya ta musamman ga muhimman wurare da cibiyoyin baya ga haka matasan a wasu lokuta a yayin zanga-zangar sun yi kokarin kwace wayar hannun mutane a jihar jigawa kuwa duk da cewa an gudanar da zanga-zangar a manyan garuruwa da biranen jihar irin su birnin kudu cikin lumana amma 'yan sanda sun harbi 'yan zanga-zangar a daura da gidan gwamnatin jihar a dutse ɗaya daga cikin 'yan sandan na ce dan allah na roƙe ku da allah ni an turo ni in wani wancanan abin nan abin nan yana neman ya fice zaman lafiya kar a yi husuma don allah ku yi haƙuri sai ɗaya ya kalle ne ce madan ki matsa ko mu harbe ki sai na matsa na ci gaba da tafiya suna watsa tiyagas yara na ɗauka na mayan musu suna ba ma yi ba ma yi can da suka ga haka kuma sai suka fara harbi suna harbi na yara na gudu suna dawowa su gudu su dawo to da haka fa abin ya kai ga har aka harbi yaro ɗaya a nan gaban gidan gwamnati. Hajiya Maryam Usman kenan babbar jami'ar kungiyar 'yancin bil'adama ta International Human Rights Advocacy. Kazalika jami'an tsaron na jigawa sun harbi wani matashi a garin Shuwarin na kan babbar hanyar mai dugoru zuwa birnin Kano al'amarin da ya harzika matasan da ke zanga-zangar. Zanga-zanga ce ga na mutan Shuwarin mun fito kwanmu da kwarkwatar mu to abin da ya kara abin tsamari sakamakon an harbi wani yaro ne guda ɗaya a kafa yan sanda ma'aikatan tsaro to yi ne yawarin ta ce samu ita ma bata san zance ba yaro da ya fito neman yancinsa kawai an harbi amma kakakin 'yan sanda na jihar jigawa dsp shi lawan adam ya ƙi gaskata wannan lamari amma bai musanta shi ba. Ba iyakacin dutse ake abun ba kusan duka faɗin da jigawa ne idan har an samu wannan incident ai za a faɗa amma dai a halin yanzu muna karɓar report ne muna harhaɗawa kuma idan mun gama na tabbata za mu za mu biya ɗan jarida cewa ga halin da ake ciki. Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto waɗanda aka harba ɗin na ci gaba da karɓar magani a asibiti yayin da a Kano kuma ofisoshin gwamnati da cibiyoyin hada-hada ke ci gaba da kasancewa a rufe inda a hannu guda kuma matasan na ci gaba da wannan zanga-zanga wadda suka sha alwashin kwashe kwanaki goma cir suna yin ta. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kuri kai tsaye muna tare da abokiyar aikin Mahmud Kurin wato Baraka Bashir wacce za ta mana karin bayani kan zanga-zangar ko kuma halin da birnin na Kano ke ciki. Baraka kina tare da mu? Eh salamu alaikum ina tare da ku. Wa alaikum salam to wani hali ake ciki a birnin na Kano a yanzu? To a halin da ake ciki dai dama tun da safe yau da muka wayi gari duk kamar yadda abokin aiki ya faɗa duk ma'aikatu shaguna ko ina arbe yake. ko da muka fita fusatattun matasa an za ka gansu da barandamu ne da karafuna ne wasu kuma sun rike wannan takarda kowane da rubutu a jikinsa na abubuwan da suke bukata ko da muka nausa daman da zama akwai kungiyoyi goma da suka yi haɗaka wanda suka za su jagoranci zanga-zanga a nan jihar kano a dangi to ko da muka fito kafin mu isa nan wajen abin ba da ne ana ta kone konin tayoyi matasan sun fusata ana ta kalamai marasa daɗi eh, waɗannan haɗakar ƙungiyoyin guda kuma ba su eh, eh, saboda da yadda abin ya hargitse sun kasa gudanar da na jami'an tsaro suke a daidai wannan lokaci da ake ta waɗannan abubuwa da akwai jami'an tsaro amma ba su da yawa gaskiya matasan sun fi jami'an tsaron yawa mun gan jami'an tsaro tabbas amma ba su yawan da za su iya hana waɗannan matasa abin da bai dace ba kuma eh. gaskiya an faffasa shagunan mutanen da ba su ba su gani ba an kwance an sai musu sata a irin ma'aikatu da shaguna haka zaka ga matasa suna kukwance eh suna kujeru talabijin kwamfutoci duk waɗannan da ido na ga matasa suna mm. sacewa suna gurguje. a gurguje wani hali birnin na Kano ke ciki a yanzu a yanzu halin da ake ciki To a yanzu dai abin ya rikici ya fi ma na safiya tunda har ta kai ta kawo matasa suna zagaye masallaci su jira idan kun fito daga sallah da makamai a hannunsu kowa sai dai su ce ka miƙo ka su karɓa su yi gaba. To mun gode kwarai baraka bashir za mu sake tuntuɓa ki idan lokaci ya mu dama wakilinmu kenan a birnin Kano baraka bashir. To a can jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da wannan rahoto da za ku ji kan zanga-zangar. Zanga-zangar kamar yadda rahotanni suka nuna ya samu karbuwa daga wajen matasa da suka fito da kwalaye masu rubutu a jiki da suke bayyana rashin jin daɗinsu kan tsadar halin rayuwa. Muhammad Ali West shine shugaban kungiyar Civil Liberty Organization shiyar Arewa maso gabas na hira da shi ta ho. kan yadda aka gudanar da zanga-zangar a rana ta farko. sunana dai Muhammad Ali Wayans, chairman na Civil Liberties na Arewa maso gabas. To fitowa na yanzu dai ina zaga cikin gari na ga wasu gungun matasa da suka rubuta a takardunsu suna cewa adalci muke so adalci muke so suna wucewa. dai akwai dan tsoro na fita kamar masu aikin ataba aikin eh, keke na da sauransu duk kowa ya zauna kofar gida wasu sun zauna gida makarantu kuma kamar nan a gombe an rufe saboda kada ya kawo wata fitina a gaskiya matasa sun fito maza da mata kwansu da kwarkwatansu amma an samu yan fata gari da suke dan cire buga wasu abubuwa billboard yan sanda suna jefa musu fiyaga so kaga akwai dan matsala ke kan amma dai ana tsakanin yan sanda suna jefa fiyaga saboda sun taba irin billboard na gwamnati da zarar da wasu wurare ne eh. kadan amma dai an taru a wajen gama house ne suke irin wannan ta wajen bima nan ya kake jin rahotanni a sauran jihohin da suke karkashin ka a borno ma su ma suna irin wannan abubuwan matasa sun fito su ma suna dan hartabu da jami'an tsaro haka ma bauchi matasa sun fito suna abin da 'yan sanda suna biyan su su ma suna dan ci ayi nan ayi nan abubuwa dai suna kan abin nan sai dai a roji a yaduwa. To wannan shine rana na farko ya akwai kwanaki goma da za a yi ana yi ya kake ganin abin da su kasance. To kamar yadda abubuwa za su kasance kamar ba an wani mataki ba abin ba zai yi kyau ba. su matasan da suka fito don gudanar da zanga-zangar sun bayyana abubuwan da ya faru a lokacin da suka fito don gudanar da zanga-zangar. Ina fita na gaya yadda zanga-zanga take buka gudana al'umma sun fito iya fitowa duk da ma wasu ba su gama fitowa ba wasu suna kokarin fitowa ne yanzu akwai inda na ga har hukuma suna buga musu tiyagas don nema na sha tiyagas muna neman yancin mu ne don zalincin da ake mana ya yi yawa yunwa ya kashe mutane yake yanzu aka tafasa ma ta kare a cikin garin gombe buhun ta basa naira dubu goma ake sai da shi sabar ake zalunci da munafurci da hayintan jama'a da ke talakawa yunwa ya kashe su yake kuma ba haka mun fito muna neman yancin kanmu ana ta buga mana tiyaka wannan kaga gwamnatin nan ba gwamnatin adalci bane mu ta sauka kawai mu muna so kawai a bida da subsidy kayan masarufi ya sauki a sai mana subsidy man nefa da wuta da asibiti da makaranta yan talakawa nu ya kai ga makaranta ma ba a samu a shiga Yana Umar Abdurrashid daga garin Gombe. Muna buƙatar a cire mana subsidy a sauke mana wuta mana din farashin wuta shine kawai. Baya da za a yi ana zuwa mutane suna shan wahala suna cikin tsayuwa suna ta yin da su da 'ya'yansu suna cin daɗi suna cin wannan muna nan muna shan wahala. yawa an zo muna zanga-zanga na lumana ana watsa mana jiya gas ba wanda muke tsoro a duniya na rantsi Allah sai ubangiji kan mu zanga-zanga ta bamu alheri shine yawa ta bamu alheri ko kuma in ba za su iya wasu sauka sai dai duk kokarin da ne domin jin ta bakin jami'an tsaro ya ci tura abdulwahab muhammad bira amurka daga bauchi a nigeria. To a gaida kai Abdulwahab a jihar Neja da ke tsakiyar arewacin Najeriya rautani na cewa an samu asarar rayuka yayin da matasa su ma suka fita wannan zanga-zanga. Kuma kai tsaye muna tare da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari daga birnin Mina. Mustapha kana tare da mu? Ah, ina jin ko Haji Mahmud Lado. Yau wato wani hali ake ciki yanzu a nan yankin jihar ta Neja? Eto eh a halin da ake ciki a nan mina dai babban birnin jihar Neja gaskiya lafiya lau babu wata matsala. Hmm. Amma inda aka samu matsala har ma da asarar rayuka shine yankin Sulaja wato karamar hukumar Sulaja da kuma karamar hukumar Tafa. Hmm. wayanda yake dama suna da iyaka da Abuja fadar gwamnatin Najeriya. Eh, kamar mutum nawa aka ce sun rasu a cikin waɗanda aka ce sun rasa rayukan nasu eh, to rahotanni dai da na tattaro daga wannan yanki ya nuna ya zuwa yanzu mutane takwas ne aka ba da labarin mutuwarsu wani shugaban al'umma ma da nazanta da shi a wannan yanki na sulaja ya ce dukkaninsu sun mutu ne a sakamakon harbi daga jami'an tsaro to sai dai a zantawar da muka yi da ita ya yaɗa labarai ta jihar neja ta ce a hukumance yanzu mutanen da suka tabbatar da mutuwarsu shine wato mutane biyu sai dai kuma a can karamar hukumar tafa masu zanga-zangar sun auka wato sakatariyar karamar hukuma inda suka lalata kayayyaki da kuma ainihin kwamfintoci da suka lalata a bangaren tattara kudaden haraji na ita wannan karamar hukuma. Mm, to kamar yanzu a iya cewa abubuwa sun lafa koko dai ya yanayin wannan yanki yake. a kawo yanzu dai bayanan da na samu gaskiya al'amura sun lafa kura ta lafa kamar bayanai da ke fitowa daga yankin na jama mutane sun dan koma harkokinsu na yau da kullum to mun gode a mustapha wakilinmu kenan mustapha nasiru batsari a yankin jihar neja To, 'yan Najeriya mazauna nahiyar Turai ah, da hankulansu Suma suka karkata kan halin da ake ciki a Najeriya sun bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da zanga-zangar adawa da matsalar ta tsadar rayuwa da aka fara